والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Amma أما بعد فهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدونة na نعتبر yammacin goma sha biyu ga watan ɗaya watan al-muharram shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku muna cikin masjid nurul islam inda muka yi wa juna alƙawarin haduwa don ɗaukan darasin fiko a cikin littafin ar ta ibnu Abizai alkairawa ne qayrawani rahimahullah cikin yardarsa subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi a farkon babi da yake bayani akan abin da ya shafi aure muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ƙarin godiya tare da roƙon dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Allah ya ƙara yi mana baiwa ta ikilasi da mutaba'a a cikin dukkan ayyukanmu har zuwa ƙarshen rayuwa. قال المؤلف رحمه الله babun fin nikahi wa talaqi wa raj'ati wa dhihari wal ila'i wal li'ani waɗannan matsaloli ne guda takwas waɗanda malam ya kawo su wato a dunkule sai kuma daga baya zai bi su ɗaya bayan ɗaya dukansu waɗannan asalinsu shi ne annikahu don babu in babu annikahu babu addalaku in babu annikahu babu arraja'atu in babu annikahu babu azziharu in babu annikahu babu al'ilahu in babu annikahu babu alli'aru babu alfurdu ballantana a samu amraba duka waɗannan asalinsu annika wanda bai taba aure ba zai ce to waye zai shayar min da yayana eh to wanda bai yi aure ba zai ce yana so ya saki ko kuma in zai saki ya zai yi wanda bai yi aure ba za a ce ya yi kome to bihari ba ila'i kulli duka waɗannan sai in an samu aure in auren ya samu to sannan sai waɗannan su biyo baya shi ya sa malam ya fara da shi an nikahu sai ya jero su to shi aure yana da hukunci da shari'a ta tanada masa shi aure yana da hukunci da shari'a ta tanada masa kuma yana da tarifi da malamai suke bashi a lura da kuma a istilahi idan aka ce annikahu a lugha shine idan wani abu ya shiga wani abu idan aka ce kuma a shari'a shine a halatta farjin juna ta hanyar wata siga da shari'a ta tanada to menene hukuncin auren ga kowane mutum musulmi dunkule auren za a iya ce masa wajibi sai dai kuma yana da buƙatar tafsili saboda me ya zama wajibi dan kihu ku yi aure ala al'amur. Al'amur ya yaqtadi al-wujub shi kuma umarni duk inda ya zo daga Allah ko ma'aikin Allah ya fata ba. hukuncin da yake nunawa wajibi wannan kitaban ke hadisan Fanki ko menene ya ma'asharar shabab man istata'a minkum fal yatazawwaj wannan sai zai nuna maka akwai bukatar tafsiri wajibcin ba zai zama wajibi akan kowa ba man istata'a minkum ba'ata ko wal ya tazawwaj to fa illam yastadi kaga sai aka bi aka kawo tafsir to kaga tunda Allah ce fanki mu ma qabala kun minan nisa'i masna wa wa ruba ko to a ƙarshe sai yace idan kuma mutum yana gudun adalci ya wuri ɗaya idan kuma hakan ma ba zai yiwu ba tun da ya ce ya auri mai kuyanga idan har yana gudun yin zina idan kuma ba haka ba ya haƙura kenan kaga akwai buƙatar tafsili ba a wajabta auren kawai a yanke hukunci a ce kowa wajibi ne ya aure to ne malamai kuka hau suka raba ainihin hukuncin akwai wanda cikan dole kawai wajibi ne akwai wanda kuma shi sunna ne a gunsa akwai wanda shi kuma abin nan sunna ne akwai wanda mustahabbi ne akwai wanda kuma makaruhi ne sannan akwai wanda auren a gunsa haramun ne wannan kuma kowa idan suka maka bayani sai kaga hukuncin da aka bashi ya dace da shi wanda suka ce aure wajibi ne a kansa yana da halin yin auren kuma zai iya biya wa matar bukatunta kisan wa ma'anan wato bukatu na zahiri da bukatu na ma'ana duk zai iya kuma yana da halin yin auren wannan wajibi ne aure in yi yin aure ya saba wa wajibi akwai kuma wanda shi yana da abin yin auren amma ko ya yi auren ba za ta samu biyan bukata ba da take da bukata a gun namiji ba za ta samu a gun shi ba wani haramun ne in yi auren zai zalunce ta to wanda shi kuma yake mustahabbi yana da halin yin auren yana iya biya mata bukata sannan kuma ko bai yi auren ba kuma baya da bukatar mace zai iya zama ba tare da ya nemi wata matar a hanyar da ta haramta ba to shi wannan an so ya yi aure domin koda don tara zuriya in ma bai da sha'awa in har zai iya biya mata bukatunta istan wa ma'anan akwai kuma wanda shi auren yake zama makaruni zai iya yi amma kuma zai rika yi yana ɗan zalin kansa to wannan shi makaruni ne ya yi aure tafsilin yana nan daban-daban da malamai suka kawo shi wanda yake nuna hukuncin aure baya zama ɗaya a kan kowa to da yake ba tsawaitawa za mu yi ba mun yi ɗan misali da yadda za a gane hukuncin aure. to ga matsaloli guda takwas malam ya jera an nikahu wa talaku wa raj'atu wa siharu wa wa waɗannan guda takwas malam zai bi su ɗaya bayan ɗaya na farko yace wala nikaha illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adlin da ake kawai bai tsaya ce maka ga hukuncin aure ga yanda yake sai ya fada kawai hukunnan auren ya fara lissafin arkanun nikahi yace wala nikaha ba a kiran abu aure idan namiji da mace suka haɗu a gida ɗaki filin kwanciya suka ƙulla alaƙa to ba a kiran wannan alaƙar da suka ƙulla a matsayin aure illa bi waliyi sai in akwai waliyi ya sa baki Wasu daƙin kuma an ba da sadaki ko an ambata ko an yi alkawari wa shahidai adlin dole sai an samu shaidu adilai kenan aure ba a kiransa aure matukar ba waliyi aure ba a kiransa aure matukar an yi shi kyauta ba sadaki dole sai da wali sai da sadaki waɗannan su rukunai ne wanda wajibi ne kowane ɗaya rukuni ne wali rukuni ne sadaki rukuni ne shaida kuma inganci ne na saduwa inganci ne na saduwa domin babu yadda za a yi mace ta yarda da kai kawai ta aurar da kanta ba tare da waliyinta ya bayar da ita ba amma shi namiji zai iya karɓar auren kansa da kansa ba tare da ya wake ta wakili ba tana iya waliyinta ya ce na aurar maka da wance kai kuma ka ce na karɓi aurenta to auren yayi amma ita ba za ta ce na aurar maka da kaina sai ka ce na karfi aurenki to wannan ba aure ba ne domin annabi sallallahu alaihi sallam ya ce la tu zawwiju almar'atu almar'ata wala almar'atu nafsa mace ba ta aurar da mace kuma ba ta aurar da kanta ba za ta zama waliya ba ko da yadda ce ko da kuyangarta ce sai dai ta wakilta wani namiji ya aurar da yar ko ya aurar da ita ita kanta ba za ta aurar da kanta ba lura da shi wannan hadisi la tuzawwijul mar'atu mar'ata mace ba za ta aurar da mace ba walal mar'atu nafsaha haka kuma mace ba za ta aurar da kanta ba amma namiji na karɓar auren kansa yace fa inna zaniyata hiya allati tuzawwiju nafsaha mazinaciya ita take auren da kanta ita take zuwa ta ba da kanta ga namiji ba tare da wani ya bada ta ba amma wacce za ta yi aure dole sai dai waliyin ya bada ta to shi waliyi da sadaki kamar yadda malam ya kawo ya lura da la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adalin a wata ruwaya wa ma kana min nikahin ala ghairi zalika fa huwa batil duk auren da aka yi ba tare da waliyi ba to wannan aure batacce ne to idan muka duba wannan karo na farko malam ya dora mu akan hanya ya kamata duk mutumin da zai aurar da yarsa ya tabbatar da cewa shi fa ta ne Shi ne zai zaɓa mata miji na gani wanda yake ganin za ta samu ingantattar rayuwa a addininta ko da an samu matsala a duniya inda za ta samu inganci a addininta ba za ta zamanto ta zama tamkar namiji ba inda ta ga dama za ta abinda ta ga dama za ta yi babu tarbiyyar ilimi na addini da za ta kimtu ta zama macen sunna to duk daɗin da za ta ci a gidan to in yi har da sanin waliyinta kuma ya dangana ta abun tamkar karya miƙa ta ga halaka ne ko kuma ka san wannan mutum bibi ne sai ka ɗauki ‘yarka sai ka bashi sai je ya ɗora ta kan ibadar bidi'a ka kashe ‘yarka ko kuma ka san shi mushiriki ne yana tsaje-tsaje sai ka je ka ba da ‘yarka ta zauna ta ta zura wato ta ta zuba zurriya a ƙarƙashin mushiriki ya ɗora su akan mummunar tarbiyya su rayu mushirikai ita ma kuma ta rika rayuwa da mushirikin da tabbas in ya mutu da haka dan wuta ne wannan ma ka hallaka ‘yarka dole ne wani ya jifinci al'amarin yassa ya gane wa zai bayar yassa gare shi don me amana ne Allah ya danka maka in ka ci amanarta to Allah ba zai barka ba sadaki kuma na mace ne ko da wani abu za a yi ya zama na in an yi shi a ce nata ne har ku karbi sadakinta ku dawo ku yi ta cefa ne a gida ita kuma ku tura ta gidan aure ku cinye mata sadar. ba ko ku saya mata kayan da za a ce kayan wance ko kuma a ba ta kudinta a hannunta ko a saya mata wata kadara in kadara ce kuma a bar mata kayanta a matsayin na wance a yiwu ba mai karfi ba ne kai a karbi sadakin a ƙara a tsaya mata gado da wasu abubuwa da kayayyaki wannan nata ne za a ce ko a matsayin nata zai tafi to wannan da sauki amma ku mallaki sadakinta ita kuma ku tura ta gidan aure wannan kuma sun ci amana so Allah yi mana gam gamdakatar to kun ga wali da aka faɗa ya kamata ya zama ɗa sannan ya zama musulmi sannan ya zama balihi sannan ya zama mai hankali ya zama musulmi ba wanda ba ya da addini ba wanda bai da addini ba zai aurar da mace musulma ba sai dai in kafira ce garzuwarsa Allah ke mace mu kai ba illan yushida to idan waɗannan bayan Allah biyu ba su hallara ba alwaliyu wa zauti miji da waliyi ko kuma waliyi da wakilin miji ba su shaida auren ba haka kawai aka ce na aurar da ke gawa ne kuma uwar ta ce ko kuma ta ce na aura maka kaina sai ce na karba babu wasu maza biyu da suka hadu wali da wakilin miji ko kuma wali da miji idan har ba su shaida ba fil aqadi a cikin wannan daurin aure ko kuma idan ba a samu shaidu biyu a adilai sun shaida auren ba to falayar ni biya ba zai yi gini da ita ba ma'ana ba zai tare da ita ba hatta ya shida har sai sun shaida to abin da ya sa muka kawo fassarar alwali wa zauji kamar yadda mai samar dani ya kawo waɗanda su ne aka ce in ba su halarci auren ba ba su shaida shi ba domin a wata niska ya zo da sigan mufradi hatta ya shahada a madadin hatta ya shahada sai zo da hatta ya shahada waye wali shi kuma wakili ba lallai ba ne miji zai karbi kayansa to anan dole ne a samu shaida domin shaida ita take tabbatar da cewa wane mijin wance ne wance matar wane ce an shaida to idan har aka kasa gane suwaye adilai musamman kamar yanzu sai a gayyaci jama'a da yawa shine a samu jama'a ba. kamar yadda aka ce shaidar ganin wata sai in adilai ne suka ce sun ga wata adilai biyu idan ba a samu adilai biyu ba ba aka samu jama'atun mustafiba jama'a rututu ko ina a ce an gani an gani to haka ma shaidar aure in mutum biyu ne aka tabbatar da adilai ne suka shaida auren auren ya yi kuma za a yi dukuli da matar idan kuma ba a tabbatar da haƙiƙa waɗannan adilai ba ne to a gaya wa jama'a su taru kawai a ciki dai za a samu adilan kuma jama'a duka sun shaida kun fahimci wannan don haka yasa kuke ga ake gayyar mutane don jama'a su shaida auren wanke da wani da har ana kada tambari a gidan da aka yi aure don a shaida gidan nan yanzu ba gidan goro ba ne ba an yi aure don mun ji tule na tashi kun wannan duka ake yi ba kiɗa ne na gaɗa ba duka ake yi don a sanarwa duniyar cewa an yi aure a gu da kuma idan aka kai amarya sai a yi tuta na ɗan fali kan ɗakin amarya don kowa zai wuce fi an yi aure a nan ga ɗakin amarya can waɗannan duka an yi ana irin waɗannan alamu don shi aure ba a muku ba abun da ake ɓoyewa ba ne don abu ne na halal abu ne kuma na sunnar annabawa domin annabawa duka Allah subhanahu wa ta'ala yake suna da azwaj wa zurriya suna da mataye kuma suna da zurriya don haka ake sanar da aure kuma ake tabbatar da ana bukatar a shaida an yi aure kar a yi shi ɓoye-ɓoye wato inda ake boye-boye a irin haɗuwar da ba gaskiya wani namiji da wata mata za su haɗu ba ta hanyar wali ya sani ba ba ta hanyar shari'a ta musulunci ba to wannan sai su yi a ɓoye ba ma addini wa ake to sai yake wa akallu sadaki mafi karancin sadaki mafi karancinsa shi imamu malik ko kuma malamai da suke tafiya a ƙarƙashin wannan mazhaba ta imamu malik su akwai mafi karancin sadaki domin ɗan adam akwai son kai idan aka saki sadaki kawai babu ƙa'idar nan to za a yi za a yi ta yin abin da aka ga dama to shi yasa aka ce mafi karanci kar ya kasa rubu dinar shi ne wa aƙallu sadaki rubu dinari mafi karancin sadaki rubu dinari dubu nawa ne a kwana hmm? ishirin da biyar to yanzu idan da ba don haka ba wani ne ba da biya ya ce ya ba ta sadaki to don Allah me za ta tsaya ko bi eh? dubu biyar me za ta tsaya a dubu biyar randa kawai da yake su suke sayan randa ma in sun tashi tafi da kayansu yanzu randa ma nawa take eh randa dai irin wanda ake yin nan ba irin ta kasa ba kaga akwai don haka shi yasa shari'a ta ce to a dubi rubu dinar karya ba dubu ishirin da wani abu ne yanzu mafi karanci kaga don ka ɗau rubu goma ka mika a mace dai yanzu baka kai akallu sadaki ba sha biyar baka kai ba ishirin ma baka kai ba da yi ba 20 da nawa aka ce da biyar. in ya kafa aka bai cika ba a tafiyar shi imamu malik to kaga kuma wannan ra'ayi ne mai kyau domin abubuwa da ya mace gidan ya mace suke yi ya fi abubuwan da gidan ɗanar namiji yake musamman mu domin a wasu wurare ko kuma in akwai hali in ka ba ta sadaki rako ta kawai za a yi in kana da hali gidanka ka yi komi akwai za ta zo ta darta komi ga wannan babu matsala ba za su shiga matsala amma mu yanzu ita ke da gado kujeru kujeru nan duk ita ce kwanan cin abinci yadda dafa abinci kwandon aji kaya menene an yi rinka yin abubuwa masu amfanin masu na ba za mu yi tsaba ban da shirme da za a saya sannan kuma duka kai abin da ka kawo gidan tarkatawa za a yi a maida wurinka babu wanda za ka je ka rika kuri akwati ka na mata to da ka kai gidan aka tashi kawo maka ita iyayenta aka barwa gidanka ka dawo da kayanka kuma dama wajibinka ne ka yi mata sutura sai kai hauka suturar da za a yi shekara uku ana sawa ne ka yi ta na shekara ɗaya zai su mutu tare to wani fa akwati biyar za a yi eh? cike da tufafi maimakon a yi shi daidai misali in haka ne ma wannan ‘yan kudaden ita ɗin a ta in akwai wata zatsayya a yawaita sadakin don ita ma ta san cewa talle ta je a wadace to sai a tara mata zumma da ƙarafa da gidan tsera sai a ba ta sai ta zo kuma tattaro ta taho da shi a ɓata kuɗi duk kayan da ka ɗinka kamar kala goma a lokaci guda tare za su mutu tare za su mutu yanzu wani na akwatina da za a yi ɗaya bai isa ba ɗaya fa ya isa in ma so ake haɗa da wani a ƙaramin nan na kayan kwalliya da guda ɗaya to da kayan kwalliyar da kayan tsawon duka akwati ya ishe su in dai ba almubazzaranci ake so a yi ba akwati ɗaya zai ɗaukin suturar da za a mata ga kayan kwalliya ratai-ratai duka akwati ɗaya zai iya ɗaukan shi a tafi ba barara wa labirara ba mai kuka to amma ne mu dora wa kanmu abinda Allah bai dora mana ba mu yi ta wahala mu yi ta wahala sai mu gama kuma mutum kafin a gama auren abun har ya buƙatar kansa jini biri jini kenan to Allah ya sauri. to abin da yake wajibi sadaki sai ka ga an wulakanta sadaki babban mutum ne hali sai ya haɗa abubuwa a cika mota a kai a yi ta a gari ana riya sai ranar ɗaurin aure an taru ya ce sadaki dubu hamsin ya ce fa wai dubu hamsin yanzu wancan shirmen da dubu ɗari biyu aka ba ta bai fi ba ya fi ka ba ta dubu ɗari ka ce ga ɗari ki sayayya za ta fi jin daɗi to amma ita ma saboda tsabar riya ake yi in ka mata aka ɗin ba kayan sai ka ga tana fatar. kuma wannan ɓacin ran da haka za a iso maka gida rai haɗe wai ba wai ka zarta ta idon kawaye ba a tallata kayanta ba duk abun ya zama riya fa. lokacin da kake yi ba don Allah kana sai a dole wani in ya kai ma har sai an mar karatu akwai ɗan iska wa'inda su sun yi tilawar iskancin kaya sai a ce to ai ba kaza ba ta kaza ba to wannan kam yayi amma tsohon yayi ne to wannan kuma to to ina kaza na kaza kaza bai zo ba shi kenan. wai har sai a rubuta a sake turo maka wai akwai kaza da kaza ba ka yi ba to daga nan sai ya gane gida ba mutunci daga nan mutunci ya zube Allah ya sauka wa qallu sadaqi ruhu dinarin wali la'abi in kahu innatihi dhikri shi wato uba yana da damar da zai aurar da ƴarsa ruwa bi ghairi izniha ba zai ta ba sai ta yi masa izini ba zai zaɓa mata mijin aure na gari wanda ba za ta cutu ba kuma ita ba ta da ja Matuƙar budurwa ce irin ta da wa in balaga ko da ta balaga wa in sha'a shawara shawara kuma in ya so zai shawarce ta ya kika gani sha baba ba kuma har ka yanke hukunci in tsaya ina ja ai to abin da kai yayi baba ni fa yarka ce jikinka ne na san ba za ka kai ni inda zan cutu ba kenan wa amma ghairul abi amma idan ba uba bane zai aurar da ya ilbikiri kuma budurwa ce wasiyun aw ghairu shi wasiya aka bar masa cewa ga ‘yata ka kula, amana in lokacin aure ka aurar da ita, to falayi zawiju ta hatta shi ba zai aurar da ita tana kankanwa ba dole sai ta balaga. Amma kai uba za ka iya aurar da ‘yarka tana karama, kamar yadda abubakar siddiq ya aura wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Aisha tana ƙarama shekaranta tara. to amma idan ba ‘yarka ba ce ce aka ba ka riko to ka bari ka bara da suna ta san me take yi ta san zaman me take yi fala yi zawiju ha hatta wata azana in ba ‘yarka ba ce riko ne wasiya aka baka sai ta balaga sannan kuma in kace wane zan haɗa ku sai ta ce na yarda amma in ba haka ba karka ba da ta don za a ce ba don ba yarka ba ce kun bayanci wannan sai in ta ba da izini ba wai ta zaɓo ba ba in ka zaɓa mata sannan kuma ta yarda to sai ka ɗaura mata aure da shi amma ba a barin ya mace budurwa a ce ki je ki nemo miki har yanzu ba ki zo mana da mijin aure ba to wannan ai ka ba ta lasin ɗin yawo ka ba ta lasin ɗin neman maza yauce ɗaya budurwa ka ce ita za ta nemo miji da yaya za ta nemo shi dole fa sai ta yi ado irin na yadda karuwar suke su fita tana tallar kanta sai a ɗauki gyaɗar da ba ta wuce ta ɗari biyu ba a ɗora a tire a mata tsinki kai daga gani ba gyada ake talla ba kwata-kwata gyada kanta ta nawa ce ɗan ciren aka sai a yi ta yawo ko dai abin da ya kama da haka to wannan baka kyauta wa yarka ba ya zama na yarka dai ba ta da wani abu in banda in za ta fita ko aiken da aka yi makwabta ko wani wuri a kimɗe ko makaranta ya mace ka sannan kuma kai ne za ka duba a cikin matasan da kake ga kaya ba da hankalin mutum ka masa kalla, kamar yadda haka sahabbai suke ko kuma wani dattijon da kake ganin kaya ba da rasuwarsa ka masa kallanta amma ba wai ka ita za ta je ta nemo miji ba ko nan da wata ɗaya duk wanda ta kawo mun miji ba to fa ni na san abin da zan yi waje ba ta su wata daya yake wai su kowace ta kawo miki aure nan da wata to baba ina za mu je mu kamo shi raguna ne a tike eh wani wanda za ta hanga to ce masa za ta yi yaya ko ya za ta ce akwai matsala dole fa kenan ita din za ta rika fita ta na tana yin kwalliya irin na karuwai ta rika kutsawa kuma ba ta shayin shiga maza duk inda ka san temple ne ta kai wani abu na talla da nufin kanta take tallake ne kuma tana iya haduwa da wanda in har ya haɗu da ita komi na iya faruwa domin wani shaidanin kansa ne yanda ka san in kai wasa shaitan ba za ka gagari shaitan ba to haka wani mace ba za ta gagari shi sai ya ce ni na'am wa iznu a, to menene izinin ya budurwa in kace ya sama miki miji wa ne? in Allah ya yarda da shi za mu haɗa ku aure ya kika gani sai ta ku yadda kai ta shiru ko ta rufe kanta ta shiru to ta amince kawai tsarka matsa mata ki magana mana a ta shi kawai ka tafi wa iznuha ha? to idan ta yi kuka fa yau in ta yi kuka ba ta so akwai wanda tana so din za ta yi kuka wai an ce za a mata aure ba kamar na yanzu ba ne ba fada yanzu ita da kanta take tallar singam ɗin aurenta da katin aurenta da komi ko ba haka ba ne to a da mace za ta iya kunya in aka yi magana cewa Allah sarki kwanan nan kuma za ki bar mu kawai ya tafaje da kuka to yanzu kuma ya dai ta yi dariya kuma Allah ya kawo muku eh ita kam ta samu to akwai yanda ake gane kukan mata suka ce in kuka ta yi kar a ce ba ta so wai a tabar hawayen in an ji da sanyi wai tana so in an ji da zafi ba ta so na bakin ciki ne haka wasu kuma ba da aiki to Allah ya kyauta wa iznuha sumutuha wala yi tayyiba abun wala ghayruhu illa bi ridaha amma in bazawara ce uba ne ko wani uba wala yuzawwiju ba zai aurar da ita ba illa bi ridaha sai da yardanta don ita yanzu ta taba yin aure ta san daɗinsa ta san kuma abin da isa ta hutu yanzu ba za ta yadda ta auri irin wanda ta aura abin ya gagara ba ba zawara ce sai da yardanta in ma ka zaba mata miji sai in ta ce ta yarda in ta ce ba ta yarda da shi ba ba za a mata aure a doni ba don ita yanzu babba ce wata gana kuma sai ta yi ba da izini bil da baki ita ba wai sumut ba ita sai ta faɗa da baki don ita babba ce wannan ke wala mar'atu illa bi izni waliha ba a auren mace sai da izinin waliyin sai in ya tabbatar da ya ba da aurenta auzi ra'ayin min ahliha ko wanda yake da wato matsayi daga cikin mai mutanen gidansa dangi to kamar yadda aka ce wani dole sai ya haɗa sharuɗa kafin ya inganta ya zama ɗa ne baligi ne mai hankali ne sannan kuma musulmi ne sannan kuma ɗa ba bawa ba to idan aka samu waɗannan sharuta sun cika to ya zama bu ra'ayin wala tun tunkahul mar'atu illa bi illa bi irni waliya au zi ra'ayin min ahliha wannan shine zi ra'ayin min ahliha to a nan ya kawo su ya ce au au au to waye zira'ayi min ahliha ar-rajulu min ashiratiha Au sultani kamar mutumin da yake cikin danginta ɗanta babanta wanta ko ƙananta babbanta kakanta ko kuma sultan sarkinta ko kuma waliyinta na yanci wanda yanta ta ko kuma mai gidanta wanda yake a matsayin shugabanta ita kuma baiwarsa ko kuma musulmi ɗan a addini kun gane wannan to duka wannan zai iya aurar da ita zu ra'ayin sunansa karrajuli min ashiratiha awil sultan kamar mutum ne cikin danginta ko kuma shugaba na gari don shi yana iya aurar da duk matar da ba ta da shi shine waliyinta wacce ba ta da uba sarkin gari shine ubanta to wa qadir turifa iddani'at to idan kuma matar dani'a ce fa ba sharifa ba kun sa akwai mukami ko namiji akwai dani'i akwai sharifi sharifi ga shi da kyau ga shi da kudi shi da ilimi ga shi da hankali ɗan dangi ɗan masu kaza ɗan masu kaza wannan ana ce masa dani'i sharifi ne haka nan mace yar masu hali yar sarauta yar kudi yar ilimi mai kyau mai ilimi mai mukami yar dangi yar masu matsayi duka wannan ana kiranta sharifiya to amma ba ta da kyau ba ta da gata ba ta da dangi tauyayya ce gani'a kun gane wannan kaga mukamin su ba zai daidai da ba waccan sharifiya ba kun fahimta to shi yasa yace wa qadirtu li fa fi dani'ati an tuwalliya a ajani an ajnabiyan na ko na eh eh daniyati wa imma janunu dani eh ba daniya ba e eh, yawo ya tana wakiltar ai alharan za tana wakiltar ya nabiyina nabiyina eh ko ba haka bane wasu suka ce nabiyina wasu kuma su ce me nabiyina suna canjar juna yawo to anan an tuwalliya ajinabiya tunda tana matsayin tamarar gata tana iya sanya wani ba ajinabi ba dangi na kusa ba tun da ba ta da gata ya aurar da ita shi kenan ya yi amma mai daraja mai matsayi mai mukami ya samu mai matsayi mai mukami cikin danginta kun bayyanci wannan don hakan din kamala ne a gunta ce wanda ya bada ta yar gwamna ce gwamnan gari ka za shi ya takanta ko kuma a yar minista wane ne kwamishina wane shi ne waliyinta suna jin daɗi a haka musamman mata akwai son a hamba masu don su dama don kwalliya da riya kusan aka yi mana su abu mani yana sha'ubin iliyati wa huwa fi ƙisa ne gairu mubini duk matar da kaga tana resi wannan ai ta yadda matsayinta ne ko ko tana boxing ko tana tsere tsere wannan duk ta shiga aikin maza ne ba aikinta ba ne ita dama an yi ta don rangwada da kwalliya da ado da kwalisa shi kenan abinda ake so kenan mace don haka Allah ya kira ta yace afa maryam shawdu dunyati wa huwa fil kitani ghayru mubin yanzu wanda aka yi shi fihi yati cikin ado kawai shi kullum yana cikin ado wa huwa fil khisami in za ku yi husuma in namiji yayi magana ne ka ji gini ya dau sauti ko in yi ta ba ya ka ji shai ghayru mubin maganar ta ba zai yi kwarjini ba amma idan ta ma tsawa ma ya kai sha'awarta in namiji ya yi tsawa kuma mazan da matan duk sai su girgita ko kaga ba ɗaya ba ne su ba a yi su don matsala ba kaga in kaga mace da gatari za ta faskare dai daji ba mukaminta ba ne wallahi ko ko ka ganta da diga ko kwangiri a ka wannan mukaminta ne amma yanzu duk ba ana yi ba to wannan ba matsayinsu ba ne sun shige gere ita zo ake ta yi kwalliya kawai ta yi tuwo wannan ma akwai hali akwai mai yin tuwon in akwai hali yawa ba wai ko marar hali ma sai ya zama mata mai tuwo ba domin sahabbai matansu suna tuwo annabi sallallahu alaihi wasallam matansu suna girki suna wanki suna musu wanki kuma wannan sai in akwai hali kun gane wannan yarsa take ya rasulullahi hannuna ga shi nika da shauransu a sama mun yanga sai mata wani alkawari na gidan aljanna Ya ce in kina so in kuma kin fi son masu hidimar duniya to da ja a barta da haka ta fi son na aljanna ne to in akwai hali Na ga su hatta irin wayannan abubuwan dole kawai sai dai su koma gefe sun ta ado to shi yasa a nan ce, idan ba ke tana da kaskanci ba ta da mukami ba kyakkyawa ba ce ba 'yar manya ba ce marar gata ce to ta samu ta wakilta wani ba ajinabe ya zama wakilinta to idan aka zo wa walittaka ga babanta ga ɗanta ga wanta ga ƙaninta ga wanta uwa ɗaya uba ɗaya ga wanta wanda suka haɗa uba ga wanda suka haɗa uwa ga kuma wanda suka haɗa uwa ɗaya uba ɗaya ga uba ga kaka ga ɗa ga jika waye ya kamata ya zama wani malam ya ce ke donar su a duk nan ɗanta ne a gaba ɗanta shi ya fi dacewa da ya auren da ita eh magana nake ce. to kun bayanci wannan wal a aula min al ta ya fi dacewa da yi wa uwarsa walitaka fiye da ubanta yanzu abun sai ka ga idan da mutum zai zo za a za a uwarsa za ta yi aure ma wani fada yake yi shi wallahi Muhammad to me na aure yanzu me ba za mu yi miki ba kai ka shiga hankalinka kai ka faɗi wannan wai me ne ba za mu yi mata ba <laughs> eh ba ta ta yi aure ba za ka iya yi ba kuma kai ya fi dacewa ka zaɓa mata miji don me don uwarka ce ba za ka haɗa ta da wani mashari ba ko ba za ka haɗa ta da mugu ba uba yana iya warɓar da ita kawai shi ya huta amma ka gaɗa ba zai iya wulaƙanta shi ba shi ya sa aka ce gara shi ya zama waliyi tun da yanzu tana da ɗa to ɗanta ya fi dacewa da ya zama waliyinta fiye da wa ubanta fiye da wanta shaƙiƙi fiye da wanta li'abi fiye da kakanta tun da obama kai idan aka zo za a ɗauki waliyi wanda in yana nan zai yi gado ɗaya eh, ba zai samu ba to shi ne a gaba mai binsa kuma shi yake biye da shi sai in shi ya wakilta domin kana iya yarkace ta wakilta wani kanwarka ce ka wakilta wani jikarka ce ka wakilta wani kun fahimci wannan to haka mahaifiyar ka kana iya wakilta wani wani don Allah mahaifiyarmu za ta yi aure amma yanzu ga inda nake don Allah ka zama mata wani kaga ba za ka zaɓi mutumin banza ba ko wannan ana wakilci wa min al eh, abu aula min al aki amma uba ya fi ɗan uwa wa domin ɗan uwa ba zai so mata abu ba kamar yadda ubanta zai so mata kun fahimci wannan don haka uba ya fi ɗan uwa kamar yadda ɗa kuma ya fi uba a shi dai sai da ya haife ta kafin ta haifi wannan to amma kuma yanzu matsayinta matsayinsa ya fi na uban don in yana nan zai kange uba da gado kun fahimci wannan menene kange shi Ya idan zai samu sulusi to yanzu dole tun da ɗanta na nan fara koma mai sulusi ko kuma shi zai iya kwashe dukiya duka in ta saura shi kuma uba bai iya kwashe ba in dai ɗa yana to haka kuma idan uba yana nan wa ko kane ba zai zo ya ce zai gado ba don uban mamaki yana kaga ce to a nan uban ya siwa shi kuma ɗa ya fi uba kun fahimta? sai ya ce ne na? to to haka abun yake ta tafiya wa man ƙaruba min al'asabati a haƙƙo duk wanda yake dabda ita matar a dangantaka to a haƙo shi ya fi dacewa duk asibin da ya fi matsatta shi ne a haƙo asibi kuma gefen uba ake yinsa ba gefen uwa ba kun bayanta gefen kawunai ba sa zama ya sai dai a ba su wakilci waye ne yake zama wali gefen uba inda dangin uba suna nan su ne waliyai don su ne a asibai gefen kawunai ba gidan ba ne gado ma kaga su ba sa ciki kun fahimta? to wa in zawaja halba'idu to idan gaɗa sai uba ya aurar da ita ya yi. idan gaɗa ga uba sai kaka ya aurar da ita ya yi. idan gaɗa ga uba ga kaka gawa ga kane sai ɗan ta ya aurar da ita ba yayi kun fahimta ba a ce auren da shi ba maratib ne dai ba abi ba ko kuma sai gawa ko kane gawa shakiki sai wa liyazi ya aurar da ita ko kane shakiki sai kane liyazi ya aurar da ita auren yayi maratin ne ba abi ba shi yasa ce idan har alba'idu na nesa a ya aurar da ita auren ya yake ce ma ba zalika hakan ya shuɗe a ƙale su kawai da haka kar a ce auren da yi ba mu tsaya ana mu tashi wani wafi saboda shi kuma yawanci da kafa ake tafiya Allah ya taimake mu da taimakonsa ya tsare mu da tsaronsa wa alaikum wa na'am kamar eh, me yake biya wanda yake zuwa nira eh, eh. eh shari'a ta yarda ku yi taɗi da wacce za ka aura ku fahimci juna kafin ku yi aure ya halatta idan ma zaɓo ka aka yi ba ita ta zaɓe ka ba ba kai ka zaɓo ta ba ai za a ce ka je ka duba ta to ba wai hoto kawai za a ba ka. za ka je ta zo ku zauna ku zanta ka je na yin kalamanta ka je na yin kalamunka ka kalli ne yanayinta ka dubi yanayinka idan ta gamsu da kai shi kenan ta gamsu da ita shi kenan amma in wani bai gamsu da wani ba ta gaba yi ba ya halatta amma kar a yi rika yin irin taɗin da ake yi na yanzu taɗin har ya wuce gona da biyu in har an riga an sanar da wani zai aure wani to a takaita ya je ya gani eh ta yi mata eto eh, Har a rika yawan tafiya har a yi kwalliya mu haɗu a wuri kaza in gari akwai irin dajin din nan na shakatawa a kusa a je a yi ta zama ana korewa irin na turawa wannan karantaccen daji ko kuma a rika zuwa da zafere wannan ma bai yi ba da rana ido na gani ko kuma inda daddare ne a haske kuma da wani kusa ko wata ‘yar kanwa ko wani ɗankani kun ba ka fahimta in kuma ma babu wani to ya zama a wurin da ba za a iya yin komi ba to wannan shi ne amma kar ake keɓewa a wanda ba kowa sai kai sai ita kamar yadda hadisi ya ce in har namiji da mace za su keɓe daga susu biyu ba mai ganin su ba sa ganin wani to shaidan zai zo ya zama na uku in kuma ya zo ya zama na uku ko ka ji daɗin ya jirkita ko kallon ya rikice ko kuma zamantakewar tazarar ta ɗan matsu duka wannan zai iya faruwa domin kaga shaidan ya fara aiki Allah ya sauka eh dadi ya halaka ka gani an kusa sa rana ne don mai wa annabi salati wa alaikum salam wa rahmatullah na'am misali kamar mutum tsaye ko kanu ehe to ina ba ya a rasa tsakanin to kamar misali shi kan da kwana ikiyarsa ya halatta ya halatta kamar yadda aliyu ya auri yar manzon Allah ba a ayan bafanni suke ba yar annabi ne take cewa a irin al'adar mu ba yar safa me za su ji a Allah to ba ya aure ta ba ai abin da ba a ce an keɓe shi gawa ne ba ba a cewa ya wuce akwai abubuwan da annabi ne aka keɓe shi da su shi kai kususiya ake cewa to wannan don akwai wani littafi da ya ware Sufiya na manzo Allah kawai zalla to kaga wannan daban amma in dai abu ba a ambace shi aka ce ya ke banta ga annabi ba to an sake shi ga al'umma eh. sallu ala nabi karim Allahumma salli ala muhammadu ala ال محمد وعلى ال muhammadu ala ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب اللهم هب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشكله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فاغفر لنا ولآبائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات واغفر حوارهم وأنت خير الراحمين وأهدنا وأهد أولادنا وذريتنا كل السلام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين